Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Laraba 25 ga watan Janairu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙuri'ar da bakin haure suka kaɗa ne ya sa Hillary Clinton ta tsere masa a yawan ƙuri'u. Dakarun Iraki sun kwato illahirin gabashin Mosul daga hannun ISIS. rundunar mayakan sama ta najeriya ta fara bincike musabbabin hari ne da jirgin yakin ta ya kai kan 'yan gudun hijira a jihar borno ya halaka fiye da mutane mai tan to kanin labaran kenan za ku ji cewa kasashen nijar da mali da burkina faso za su kafa rundunar haɗin gwiwa ta yaƙi da ta'addanci to yayin da talakawan arewacin najeriya ke ta huce haushi kan juna gwamnonin arewacin najeriya na cewa fa a daina dukan taiki tun dukkan mu talauci ma da yi mutane mu me ne dalilin fadan ma babu Auka ne a yi fada a arewa to a yayin da fadar shugaban najeriya ta wanke sakataren gwamnatin kasar mutum kula da 'yan gudun hijira na majalisar dattawan kasar kuma na cewa in dai jami'an gwamnati za su yi irin wannan abu a kyale su ko kuma a kare su to ya kamata a buɗe duka kurkukun najeriya kowa ya fita To kuma kamar kowace ranar Laraba, sahaba Imam Aliyu na tafar da shirin dimokuraɗiyya a yau, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jiya talata fadar White House ta shugaban Amurka ta ce shugaba Donald Trump yana kan bakarsa cewa barin bakin haure su kare ƙuri'a yana daga cikin ko kuma shine dalilin da ya sa bai samu ƙuri'u mafi yarin jaye a zaben kasar da aka yi cikin watan Nuwamban bara ba. Ya hakikance kan haka kakakin fadar White House Sean Spicer ya gaya manema labarai kwana ɗaya bayan da shugaban na Amurka ya sake sabunta batun lokacin da ya shirya wata liyafa ga wakilan majalisar dokokin Amurka inda ya nana ta girarin da tuni aka karyata cewa bakin haure miliyan uku zuwa miliyan biyar ne suka kada kuri'a ga abokiyar takararsa Hillary Clinton. Uh, Sean Spicer bai nuna wata shaida da za ta gaskanta haka ba. da yan jarida suka matsa domin jin shaidar da Trump yake da ita Spicer ya ce Trump ya jima da imani kan haka saboda bincike da aka gudanar da wasu bayanai da yake da su. amma jami'an zaɓe da suka yi nazarin sakamakon zaɓen na amurka da aka yi ranar takwas ga watan goma sha ɗaya suka ce kusan za a ce babu rashin gaskiya ko misƙalar zaratin da aka tafka ko ma da akwai bai kai abin da Trump yake ikirari ba a halin da ake ce kuma mutumin da shugaban na amurka trump ya zaɓa ya zama ministan kiwon lafiya ɗan majalisa tom price ya fuskanci zazzafar tambayoyi yayin da ake ci gaba da muhawara kan dokar kiwon lafiya ƙarƙashin tsohuwar gwamnati hakanan majalisar dattijan ta amince da naɗin ko kuma zaben mr ben carson tsohon ɗan takarar shugabancin amurkan wanda ya kara da donald trump a zaman ministan gidaje hakanan kuma majalisar ta dattijai ta amince da nikki haley a zaman jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya wacce ba tare da bata lokaci ba ta bayyana goyon bayan ta kan kaurar da ofishin jakadancin amurka daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus mataki da ake ji zai iya sake hura wutar fitina a gabas tsakiya gwamnatin iraki ta ba da rahoton cewa dakarun kasar sun kammala wato sun kama ilahirin gabashin birnin mosul daga hannun mayakan isis a kwanaki fiye da 100 tun bayan da aka kaddamar da yaƙi cikin watan oktoban bara domin kwato birnin yanzu an tura mayakan isis zuwa arewacin birnin kuma an kwace dukkan gadoji biyar da ake bi ta kansu a ƙetare kogin tigris da kuma jami'ar mosul da yankin nan na nineveh laftana janar stephen townsend wanda shine kwamandan rundunar eh, wato eh, gamaryar Kasa da Kasa da ke fafatawa da isis ya ce wannan gagarumar nasara ba kawai ta tsaya ga gwamnati da dakarun ƙasar ba amma dukkan jama'ar iraki baki ɗaya daga nan ya ce yanzu sauran yakin kwato yammacin birnin wanda ya ce ba zai zo da sauƙi ba amma kakakin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon kyaftin na mayakan ruwan amurka jeff davis ya gaya manema labarai ranar litinin cewa isis ba ta da wani sauran karfi kungiyar ta yi hasarar da yawa daga cikin jarumanta a fafatawar da aka yi a gabashin masul A Najeriya kuma wata tawagar manyan hafsoshin dakaran sama na ƙasar sun isa jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya domin fara bincike kan yadda aka yi wani jirgin yakin kasar ya jefa bama-bamai biyu kan sansanin 'yan gudun hijira a makon jiya a wani ƙauye da ake kira ran a kuma daidai lokacin da rahotanni daga kamfanin dillancin labarai na associated press yake nuni da cewa adadin waɗanda harin bama-baman suka halaka ya ruɓanya zuwa mai tanda shida. amma wata babbar jami'ar kungiyar kare hakkin bil adama ta human rights watch moses segun ta ce tana da tsammanin cewa da ya kamata kwamitin binciken zai kunshi wakilai daga sassan kasar daban-daban ciki har da ƙungiyoyin fararen hula kakakin rundunar sojin sama na najeriya ayodele famuyuwa ya ga muryar amurka cewa ana sa ran masu binciken za su mika rahoton sakamakon aikin sunan da biyu ga watan gobe wakilin muryar amurka cika oduwa ya aiko mana da wannan rahoto daga abujan najeriya To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. rasha da turkiya da iran sun amince kan wani shiri na goyon bayan tsagaita wuta wanda ba na gama gari ba a siriya daga nan sai su ci gaba da neman maslaha ta fuskar siyasa ga yakin basasar kasar da ya kai shekara shekaru shida ba a bada wani ƙarin bayani nan take ba ko da shike sanarwar ta ce sassan biyu sun sake wato su sake zama cikin watan gobe a geneva sai dai tawagar 'yan tawaye da suka halarci zaman sulhun ta bayyana shakku kan matakan da kasashen uku za su ɗauka da za su tabbatar da um, wato mutunta shirin tsagaita wutan. jagoran 'yan hamayya a taron muhammad al-lush ya ce ya baiwa rasha daftarin wani ƙuduri na samun cikakken tsagaita wuta kuma ya ce yana tsammanin samun ansa cikin mako ɗaya gwamnatin siriya wacce take samun goyon bayan rasha da iran ta yi lale da shirin da ƙasashe uku suka gabatar duk da haka ta fito fili ta ce za ta ci gaba da dannawa da matakan soji kan 'yan tawaye da ke wajen birnin damascus a ranar juma'a mai zuwa ke sa ran prime minister ingila theresa may za ta zama shugabar wata ƙasa ta farko da za ta ziyarci sabon shugaban amurka donald trump a mataki da zai ƙara tabbatar da abin da ƙasashen biyu suke kallo a matsayin dangantakar da ba ta misaltuwa shugaban na amurka ya yi alkawarin gwamnatin sa za ta ƙara kusantar ingila a dangantakar da ta shiga tarihi kuma ya bayyana burinsa na sabuntawa da kuma ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu musamman bayan da ingila ta fice daga ƙungiyar tarayyar turai hakika ita ma prime minister theresa may tana da irin wannan buri na karfafa dangantakar da tuni take da karfi musamman yayin da shugabar ta birtaniya take kokarin kulla sabbin kawance ta fuskar cinikayya bayan da kasar ta birtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar turai masu lura da al'amuran yau da kullum suna hasashen yadda za ta kasance idan shugabannin biyu suka yi tozali a karon farko To labaran duniya ke nan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar inda kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso suka rattaba hannu kan wani shiri na yaƙi da ta'addanci na bai ɗaya wanda ya haɗa da kafa rundunar yaƙi da 'yan ta'addan. sulemin Munni Barma gare ka. La deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État ministar fasali da ayyukan ci gaban karkara ta jamhuriyar nijar hajiya aisha tubula kenan lokacin da take karanto sanarwar karshen taron shugabannin kasashen yankin littako gurma da ya kammala a yammacin jiya talata les chefs d'état note que la région du liptako gurma et en passe de devenir un sanctuaire de groupes terroristes et de criminels de tout genre. Bayan la'akari da yadda hare-haren ta'addanci da ayyukan 'yan fashi ke ƙara yawaita a kan iyakokin su a 'yan shekarun nan, Isu Muhammadu na Nishar da Rockma Christian Kabore na Burkina Faso da Prime Minister Modibo Keta na Mali mai wakiltar shugaba Ibrahim Bubakar Keta sun ƙudiri aniyar ɗaura marar wani gagarumin yaƙi da matsalar tsaro ba tare da wani bata lokaci ba in ji sanarwar. Domin cimma wannan guri ƙasashen na yankin Liptako mambobin kungiyar alg sun bayyana shirin kafa rundunar haɗin gwiwa da suka kira fms alg wacce za a damƙa wuka da nama a ayyukan samar da tsaro a yankin da niger da burkina faso da mali ke makwabtaka da juna décide de mutualiser les moyens d'intervention des états membres en créant une force multinationale de sécurisation fms lg sanarwar ta ci gaba da cewa kungiyar lifta ko alj na kan bakanta na goyon bayan ayyukan tsaron da kasashen mambobin kungiyar shesan sahel suka sa gaba sannan sun kara tabbatar da cewa sabuwar rundunar fms alj na matsayin wani bangare na rundunar haɗakar shesan sahel da aka ba da sanarwar shirin kafawa a yayin taron shugabannin kasashe da ya gudana a watan nuwamban 2015 a injamena. bisa la'akari da yadda taron shugabannin kasashen lifta ko gurma ya amincewa sauye-sauyen da aka aiwatar game da dokoki da tsarin ayyukan wannan kungiya da aka kafa ainihinta domin ayyukan ci gaban jama'a kadai taron na birnin yamai ya umarci ministocin kasashen da abin ya shafa su hamzarta tsara takardun da ke fayyace waɗannan canje-canje ta yadda shugabannin kasashen na burkina faso nijar da mali za su saka hannu don ganin an dukufa aiki ga dangadan in ji wannan sanarwa sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger To a gaida Suleiman, a arewacin Najeriya ma inda ake fama da kalubalen tsaro da kuma tashe-tashen hankula. Gwamnonin jihohin yankin da manyan sarakuna sun yi taro a birnin Kaduna don neman bakin zaren. Isa Lawan Ikara gare ka. taron kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ya tashi akan matsayar cewa babu dalilin yin fada tsakanin al'ummar arewacin Najeriya alhalin suna fama da talauci tsakanin su. Da yake jawabi jim kaɗan bayan tashi daga taron yini biyu na sarakuna da gwamnonin arewacin Najeriya a garin Kaduna. Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Borno gwamna Kashim Shatima ya ce wajibi ne al'ummar arewacin Najeriya su rungumi hakuri da juna. Alhamdulillah mun kulla yarjejeniya mun kula ci gaba sosai ta fannin tsaro. Za mu dauki duk abin da ya cancanta mu dauka. Mu ga cewa mun samu zaman lafiya, mun samu cikakken haɗin kai. Da mun so da mun ki dole ne mu yi haƙuri da juna, mu rungumi juna, mu tallafa juna. suka mu talauci ma da yi mutane mu me ne dalilin fadan ma babu auka ne ai fada a arewa ɗaya daga cikin batutuwan da kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta tattauna da shine batun rikici tsakanin Fulani a yankin arewacin Najeriya kuma kungiyar da ta ce mafi akasarin fadace-fadacen da ake samu na Fulani bakin haure ne suke haurowa da kasashe makwabta ta baiwa gwamnatin tarayya shawara akan a ɗauki mataki gwamna abdullahi umar ganduje na jihar kano shine ya yi karin haske game da wannan matsaya rigungumin da ake samu tsakanin masu kiwo da manoma kamar yadda bincike ya nuna akwai fulani da yawa da suka taho daga afirka ta yamma da shanu da yawa saboda haka ake samun rigungumin nan to a nan an roƙi gwamnatin tarayya a tabbatar da duk waɗanda suke shigowa an san su kuma an masu rijista sannan kuma wannan forum namu na gwamnonin arewa mun yi kuduri yadda za mu canja hanyar rayuwarsu ta kiwon shanu domin a yi kiwon shanu irin na zamani wanda yake yafi ma wato ba su kuɗin shiga kuma zai fi kawo zaman lafiya. Shi kuwa gwamna Malam Nasiru Ahmad ‘yan rufa'i na jihar Kaduna da ake ganin mafi akasarin abubuwan da aka tattauna a wannan taro ba su wuce rikicin kudancin jihar Kaduna ba. godiya yi ga gwamnonin game da yadda suka nuna damuwa da kuma ba da shawarorin yadda za a shawo kan wannan matsala da ake samu ta tsaro a jihar kaduna ina godiya kwarai kuma ina godiya ga 'yan uwana gwamnoni da suka girmama mu suka girmama jihar kaduna suka nuna damuwansu game da abin da ke faruwa ba 'yan ta'adda ba da suke zuwa suna ƙara sa wuta taron gwamnoni da sarakunan arewacin Najeriya na yini biyu dai na da nufi ne na ganin an shawo kan matsalolin da ake samu a wasu jihohin arewacin Najeriya musamman ma dai jihar Kaduna da kudancin jihar ke cikin wani halin tashe-tashen hankula tun a watan sha biyu na shekarar bara. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida na Ikara. To takaddamar da ta biyo bayan zarge-zargen almundahanar da ake ma sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya babu cir Lawan ta ɗau wani sabon salo bayan da fadar gwamnatin Najeriya ta wanke Lawan amma kuma shugaban kwamitin majalisar dattawa kan 'yan gudun hijira ke cewa sam lawan bai wanku ba. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. It is shocking to me that such a letter can come from the presidency. Na kaɗu ainihin da wannan wasiƙa da ta zo daga fadar shugaban ƙasa. Mun yi aiki kayan da na'in don haka ana neman birkita gaskiyar lamarin ne. Shugaban kwamitin 'yan gudun hijira na majalisar dattawa sanata Shehu Sani ke mai da martani ga wasiƙa da ta fito daga shugaba Buhari da ke nuna rashin yi wa sakataren gwamnatin Najeriya Babacir David Lawal adalci kan batun nan na nome ciyawar kacalla. Takardar da shugaban majalisar dattawa Bukola Sarake karanta ta ce mutum uku ne kacal cikin tara suka sanya hannu kan rahoton kwamitin da ya zargi sakataren gwamnatin ta tarayya da zarmiya a batun kwangilar hakanan ba a magayyaci sakataren ko 'yan kwangilar don kare kansu ba wannan dai ya sanya shugaba buhari ya ki amincewa da bukatar kwabe david lawal daga mukaminsa shehu sani ya ce yana da shaidar takardar gayyatar sakataren gwamnatin najeriya hakanan mutum bakwai ne cikin tara suka sanya hannu kan rahoton da haka ya ce za su ci gaba da aikin kwamitin da fitar da rahoton karshe yana mai shagube ga fadar shugaban kasa ko dai a dawo da kuɗin da mutane suka ɗiba da sunayen gudun hijira ko kuma bayan an riga an dawo da shi a hukunta mutanen da suka riga suka yi wannan aiki in dai jami'an gwamnati za su yi irin wannan abu a kyale su ko kuma a kare su to ya kamata a buɗe duka kurkukun najeriya kowa ya fito za mu fito da rahoto na biyu wanda kuma za mu nuna inda kuɗaɗe suka dinga shiga akawunt na mutane da kuma inda aka dinga almundahana da kuɗin gwamnati fiye da ma da inda muka yi. Dan majalisar wakilai Ahmad Babba Keita ya ce yana kokwantar matsayin wasikar. Shugaba Buharin na da kanshi ya sa babban Antony General na ƙasa ya bincike. Ya za kuma yawa bayan yan watanni a dawo kuma a ce buhari ya turo ya ce a cire a ba a yi mashi adalci ba gaskiya wannan magana mutane kara eh, bincikarta abin da yasa kuma muke so a yaka saboda akwai zarge-zarge da mutane ke ta yi cewa akwai yan lele cikin gwamnatin buhari mu kuma mun san adalcin buhari bai da dan lele dattijan siyasa barayan bauchi sunusi babar tako ya yaba da matakin da shugaban ya dauka can baya aka nemi hada shi da kakakin majalisar tarayya dogara aka kuma nemi hada shi da shugaban majalisar dattawa na najeriya kamar da aka nemi yanzu za a haɗa shi faɗa da shi sakataren gwamnati na tarayya na tabbatar maka ba wani abu ne kofa ce kawai makiya suke nema su yi masa illa dama shi makiyi idan yana son ya illa wa mutum abin da yake so mai shine sai ya raba ka da na kusa da kai dole shi janaral ya yi la'akari da irin wannan ya daina jin jita-jita kuma kare yadda yana ɗaukan matakan da za su rinka haɗa shi faɗa da jama'a za a jira ga yadda nasarar rahoton majalisar zai kasance tunda zuwa yanzu sashen zartarwa ya kore wannan zargin hakanan sashen ya sake turo sunan ibrahim magu don a wanke shi ya zama cikakken shugaban yaƙi da cin hanci nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya wannan haka yake a kuma gaida nasiru yanzu kuma bari in za ku ɗa gefe sahabu mam aliyu ya gabatar mana da shiri na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin ƙarƙashin wace doka ƙungiyar ECOWAS ta ɗauki matakin soja kan yaya jamme na Gambia? Abin da za mu duba kenan cikin shirin. Masu Salamu alaikum da fata an waye gari lafiya. Ranar Juma'a da ta shige dakarun ƙasashe da ke ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashe da ke yammacin Afirka wato ECOWAS ko sai da yawo a takaice suka kutsa ƙasar Gambia. amma suka jinkirta ci gaba da aikin su domin baiwa diflomasiya dama ta yi aiki, wadda da ƙarshe ta shawo kan yaya jame ya tafi gudun hijira. Wannan ƙungiya tana da hurumin yin haka a dokance, idan tana da shi me yasa ita ko kuma takwarorinta suka bar wasu ƙasashe suka fada cikin rigingimu aka tafka hasarar rayuka masu yawan gaske a duk faɗin nahiyar? Ga Nasura da Mailika da shimfiɗa. Should this be deemed necessary, ECOWAS intends to seek the endorsement. Idan hakan ya zama wajibi kungiyar ECOWAS ta yi niyan neman hurumi daga Majalisar Sulhu da Tsaro ta kungiyar Afirka don tura sojoji Gambia. Deploy troops to the Gambia. wakilin sakataren majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar ecos muhammad ibn chambers ke magana gabanin tura sojojin ecos zuwa gambia da hakan bai kai ga gwabza yaƙi ba tun da tsohon shugaba yahaya jami ya sauka daga mulki ya fice daga ƙasar a nan ibnu chambers wanda tsohon shugaban sakatariyar ecowas ne ya ce yaya jami na da zaɓin ficewa daga ƙasar na wani lokaci don hakan ya kawo salama wannan da ya nuna jami bayan lamura sun sarara zai iya dawowa gambia that at every step of the way conforms with the constitution of the gambia hakanan shi ma ministan wajen najeriya geoffrey onyama ya ce duk aikin da za su yi kan gambia zai zama bisa martaba tsarin mulkin ƙasar ce ta afirka ta yamma onyama na magana ne a taron ƙarshe da tawagar shugabannin afirka ƙarƙashin shugaban muhammadu buhari na najeriya su suka yi a Abuja. Tambaya a nan shin akwai wata ƙasa Afirka da ke da ikon tura sojoji ƙasar 'yar uwarta mai 'yanci don matsa lambar mutunta tsarin mulkin waccar ƙasar? There is no any statement now because it's only president went to the Gambia and Senegal only he can talk about the Gambia. Sabon sakataren ECOWAS Mr. Michael Allen de Souza kamar yadda jami'in labarun ECOWAS Labero Doksop ya shaida damin ya ce ya tafi Senegal da Gambia kuma shi kaɗai ne zai iya magana bayan ya dawo daga tafiyar. daya daga 'yan majalisar dokokin ECOWAS kuma ɗan majalisar wakilan Najeriya Sadiq Sadiq Ibrahim ya amsa wannan tambayar. To a yanzu haka dai na doka mu yadda muke 'yan majalisar kasashe na Afirka ta yamma ba mu da hurumi wanda za mu ba mu dama na su kai wasu sojoji zuwa wata ƙasa. Hasali ma dai agreement da ake da shi na wannan Afirka ta yamma shine kowace ƙasa ta ba hannu kan cewa duk ƙasashe goma sha biyar da suke cikin wannan ƙawance na Afirka ta yamma kowace ƙasa jamhuriya ce. Amma in aka duba abun da zai je ijawo to in kuna tarayya da mutane saboda Allah in wata ƙasa na da ƙarfi ko su ƙasashe na da ƙarfi za su yi taron dangi su ga kan cewa an samu zaman lafiya kowace ƙasa saboda rashin zaman lafiya nan ba iya ƙasar ka kawai zai tsaya ba zai shafi wasu ƙasashe daban. Masanin siyasa Dr. Abdulrahman Abu Hamisu ya kare matakin na ECOWAS. To ya kasance dole ne ECOWAS ta shiga saboda abin da za su kashe a wajen tabbatar da cewa jami'a ya tafi ya fi abin da za su kashe da a ce rikici ya tashi kuma an fara kashe-kashe a Gambia. Yanzu dai za a jira a gashin jami zai samu mutuntawa rashin neman gurfanar da shi ga gaban kotu ko dai wata magana za ta bullo daga baya. Mun nemi sanin dokar da ita kungiyar ECOWAS ta dogara a kanta ta ɗauki wannan mataki na soja. Tambayar da kuma muka yi wa ɗaya daga cikin manyan lauyoyi a Najeriya Hassan Liman kenan. ECOWAS sun yi a sani na ko a tunani na da ya duba na gani bisa ga tsari na kashi na hudu da bakwai da hamsin da takwas na shi wannan dokan na na ECOWAS. Hmm. Domin in muka duba a kashi na hudu na wannan dokan an yi magana akan cewa za a tabbatar da tsari na bin demokradiyya a duk ƙasan faɗin yammacin afirka wato duk wani memba da take wannan ƙungiyar za a tabbatar da akwai tsarin demokradiyya a kashi na bakwai aka ce su shugabanni na kasashen yammacin afirka wato inda ake ce authority of head of states hmm. a wato a ƙarƙashin kashi na bakwai ƙaramin kashi na biyu suna da dama ko suna da iko su ba da umarni ko su ɗau mataki da ya dace ko su yi amfani da duk abinda suka ga ya dace don tabbatar da raya magadiya ko kuma tabbatar da an bi dukkan wani abubuwa na aka shimfiɗa a sharuɗan na wannan ƙungiyar ECOWAS. To a nan yaya za a yi tabbatar da tsari na bin demokradiyya in aka samu shugaba inda aka yi zaɓe ya ce ba zai bar kan mulkinsa ba. Alhali shi ɗin nan an yi zaɓe an kau da shi ko an kada shi bisa ga a doka to a nan shi ne kungiyar ecowas za ta ɗau mataki ga sojoji su ci ajiya kau da wannan shugaban amma ba ana nufin a nan shugaba da kawai yana zaune babu wani abin da ya yi na saba wa ka'ida da demokradiyya ko kuma ya ɗauki mataki na cire ko wani ya kawo ɗauki mataki na cire wani shugaba bisa ga ƙarfin soja to a nan ƙungiya ta ecowas dole ba za ta yi da nan ba amma ga shi nan a gambia an yi zaɓe bisa ga tsari na zaɓe an tabbatar da cewa an yi zaɓen nan lami lafiya an gama wannan zaɓen sai aka tarar shugaban ya ce bai da ba to a nan an ɗauki mataki ne saboda a kawo da abin da ake nufi abin da zai kawo zubar da jini an samu shin wannan mataki da suka dauka bai yi karo da wata eh, wani sashe na sharuɗa ko kuma dokokin kafa kungiyar haɗa kan kasashen Afirka ba da ya haramta wa wasu kasashe ko wata ƙasa yin shishigi cikin harkokin cikin gida na wata ƙasa Hadi sabo wannan bai yi karo da wani kashi a cikin wannan dokan ba domin in maka tafi kashi na hamsin da takwas na tsarin wannan ah, dokoki ta ECOWAS za a ga cewa ita ƙungiyar ne za ta tabbatar da an samu zaman lafiya a wannan kasashen mm. suke wannan ƙungiyar mm. wato abin da ake ce regional security to kuwa duk wani abin da zai jawo da zai ta da hankali zai ko zai ta da zaune tsaye ko zai kai ga za a zubar da jini to kungiyar yammacin afirka dole ta ɗauki mataki ta tabbatar ba a samu wannan zubar da jinin ba kamar yadda nake da misali a da farko a shekaru da ya wuce kashi shekara da dubu biyu da goma an samu maskila irin wannan a ƙasan Cote d'Ivoire inda aka yi zaɓe shugaban ƙasar a lokacin Lauren babu ya ce shi ba zai bar karagar mulki ba ya bai wa Alhassan Batara wanda ya samu zaɓen ya ce ba zai bari ba to bisa ga sanin mu ne bisa ga tarihi an yi ta yaƙi aka yi ta ɗauki ba daɗi ƙungiyar ECOWAS ko ƙungiyar AU ba ta ɗauki mataki ba daga ƙarshe sanda aka zubar da jini aka kashe rayuka da yawa kafin aka yi ƙoƙari aka samu shawakan wannan miskin hajji sabo to ita ƙungiyar ecowas a nan ta ɗauki mataki ne ka tabbatar ba zubar da jini ba ba ya komai ba a nan a ƙungiyar ecowas hajji sabo. me yasa alal misali ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ba ta yi wani abu kan cote d'ivoire banda ma cote d'ivoire misali gashi yanzu haka ana yin haka a a burundi ko nake kyautar zato a jamhuriyar demokradiyyar congo akwai wannan matsala lauren kabila eh, wa'adinsa ya kare eh, ya an hukumar zaɓe ta kasa yin zaɓe eh, yanzu dai ana ana kokari a fito da wani tsari me yasa ita kungiyar haɗa kan kasashen afirka ba za ta iya ɗaukar mataki shigen abin da ita ecowas ta ɗauka ba to nan haji sabo a a kasan gambia abin mamaki kuma abin farin ciki duka ƙasashe da suke cikin ƙungiyar African Union ko na tsarin ƙungiyar Afirka gaba ɗaya sun amince a ɗauki mataki akan Gambia. Amma abin bakin ciki kamar da ka faɗi a wayannan sauran kasashen su kansu ƙungiyar AU ba su ɗauki mataki ba. To a nan za a ce kamar da ka faɗi sun wani abu ne suka ɗauke ta ta siyasa. Amma ya danganci na muka sare su za mu koma siyasa amma kuma za mu bi shi bisa da doka ƙungiya ta yammacin afirka ita sanda ta ɗauki mataki ta nuna shugabanci a nan kasan yammacin afirka musamman mataki da shugaban ƙasar najeriya shugaba mai girma muhammadu buhari wanda bisa ga ya jawo hankalin sauran shugabannin yammacin afirka gaba ɗayan sa aka samu haɗin kai gare su to shi ne aka samu wannan biyan bukata. Masu da wannan fashin bakin Allah ya kamu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan sai kuma makon saba da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasira da Mueli Kaya da lauya Hassan Liman da kuma masu daidaita sauti Cibahiro Diodone da Solomon Abo a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaishe ka amma kar kai nisa don zaka gabatar da labaran duniya a fa a takaice. jiya talata fadar white house ta shugaban amurka ta ce shugaba donald trump yana kan bakarsa cewa barin bakin aure su kada kuri'a yana daga ci ne ma dalili da sa bai samu kuri'u mafi yarin jaya a zaben kasar da aka yi cikin watan nuwamban bara ba ya hakikance kan haka faɗar kakakin fadar white house sean spicer da yake ga manema labarai kwana ɗaya bayan da shugaban na amurka ya sabunta batun lokacin da ya shirya wata liyafa ga wakilan majalisar dokokin amurka inda yana na tigira irin cewa da tuni a ta cewa bakin haure miliyan uku zuwa biyar sun kada ƙuri'a a zaben na amurka gwamnatin iraki ta ba da rahoton cewa dakarun kasar sun kama illahirin gabashin birnin musul daga hannun mayakan isis a kwanaki fiye da ɗari tun bayan da kasar ta kaddamar da yaƙi cikin watan oktoban bara domin kwato wannan birni yanzu an tura an tura ko kuma an tisa kiyar mayakan na isis zuwa arewacin ko kuma zuwa can arewacin birnin kuma an kwaci dukkan gadoji biyar da ake bi ta kansu a tsallaka kogin tigris da kuma jamar musul da yankin nan na ninabe To da takaitattun labaran ka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Sulaiman da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Charles Hall ni naku Ibrahim Kaɗa Garba ke cewa sai kuma da hantsin.